إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك سابا تفسير منولا مسلاتي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أيو الحميد قوم كابير ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zamo daidai da talatin da ɗaya ga watan mayu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam tana da shekara dubu biyu da goma sha takwas idan lissafin ya tabbata idan ba manta ba muna nan cikin wace sura suratul jasiya a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta goma sha biyar jiya an karanta mana aya ta goma sha hudu da sha biyar ba mu kammala fassara ba sai lokaci ya yi ayoyin da Allah ke cewa kullil ladina amanu a'udhu billahi minash shaitanir rajim kullil ladina amanu yaghfiru layar juna la yarjuna ayyama Allah لا يرجون أيام الله بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون الله تعالى يتي قل فلا مثل للذين آمنوا قولاً دسكي إيماني يغفر للذين لا يرجون أيام الله su kau da kai gabarin waɗanda ba sa tsoron haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ba sa kwaɗayin haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala domin wannan kalma ta ainihin layar juna ayyamallah akwai fassarori guda biyu kamar yadda hausawa suke fassarawa kuma kowace ka ɗauka yana tabbatar da cewa waɗanda ba su yadda da ranar takin alkiyama ba ne ko ba sa kwaɗayin su haɗu da Allah domin duk wanda yake so ya haɗu da Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya'mal amalan saliha wala yushrik bi ibadati rabbih ahada bi ma'ana duk wanda yake kwaɗayin ya haɗu da Allah to zaka same shi yana aiki mai kyau kuma zai kyautata aikinsa domin idan ya haɗu da Allah zai samu sakamako mai kyau sa'annan kuma kana iya fassarawa da cewa lillazina la yarjuna ayyam Allah waɗanda ba sa tsoro wato tsoron haɗuwa da Allah suna yin abin da suka ga dama saboda me saboda sun samu aminci suna ganin koda sun hadu da Allah to babu abin da za a musu liyajziya qauman bima kanu yaktibun domin Allah ya saka wa waɗansu mutane ma waɗansu mutane da abin da suka kasance suna aikatawa mai kyau kamar yadda ake fassarawa amma waɗansu suna cewa li yajzi qauman bima kanu yaktibun domin a saka ma waɗansu mutane masu barna da irin abin da suka kasance suna aikatawa amma anan na ga mala ya kawo wani bayani na ainihin dalilin saukan wannan aya kamar yadda ya ce قل للذين آمنوا يغفروا للذين Allah. يرجون أيام الله ذكر الواحد wal والقشيري ya ce malamai sun ambata an abba daga abdullahi dan abba Allah shi kara yadda da su ya ce annal ayata nazalat fi umar ibn al-khattab lalle wannan aya ta sauka ne dangane da abin da ya faru tsakanin umar dan khattab wa abdullah ko abdullahi bin abi umayya da ainihin abdullahi bin abi umayya wa jama'atihima da jama'an da suke tare da su وذلك أنهم نزلوا في غزاة بني المصطلق على بئر بمعنى سن سوقا ألوكة دسكجي ياكي نبني المصطلق أباكم وتريجيا يقال لها المريفع وأن أكي كرنت المريفع وتقصد عند أكياكي فأرسل عبد الله غلامه ليستيقي الماء وتوسي عبد الله يتورا يارنتا domin ya samo masa ruwa wanda za su yi amfani da shi fa afqa alai amma sai jinkiri ya wuce lokaci ba tare da ya dawo ba falamma atahu qala ma saka lokacin da ya zo ya same shi sai ya ce me ya tsare ka me ya hana ka dawowa da wuri qala sai ya ce gulamu umara wato wani yaro ne na umar dan khattab qa'ada ala quffi wato ya zauna a bisa quffil bi'r shine famil bi'r ya zauna a bakin rijiya fama fama taraka ahadan yasqi bai bar wani wanda zai ɗibi ruwa ba hatta mala a nabi har sai da ya cika salkan manzon Allah wa ƙuraba abi bakr da salkan abubakar wa mala ali maulahu sannan ya cika na umar tukuna sai da ya gama ɗiban ruwa ya gama abin da zai yi sannan da ya take ya ja sai ya ce to bismillah amma lokacin da yake bakin ruwa ya hana kowa kuma ba wanda ya isa ya je ya same shi domin saboda yana tsoron abin da zai faru fakala abdullah sai abdullah ibn abi eh, ubahi sai yace ma masaluna wa masalu haula'i illa kama qila yace misalin mu da waɗannan mutane sai kamar yadda ake cewa sammin qalbaka yaquluka bi ma'ana ka goye karenka sannan a ƙarshe kuma ya cinye ka an gane maganan ko E ka goya abinka sannan ya cinye ka ka ba da kariya wa mutum ko kuma ka dauke shi ka sanya shi a hanya amma kuma in ya zo ya yi wuya to da kai zai fara eh kamar yadda wani mawaƙi yake cewa wa'allimahu rimaya ta kulla yawmin walam mashtadda fa'idahu eh walam mashtadda fa'iduhu ramani wa kama lamtuhu nadmal qawafi walamma qala qafiyatan hajani lokacin da ya zo ya girma sai ce ni zai yaka ni zai karya to mutanen yau abin da suke kenan san kalbaka ya kuluka bi ma'ana ka kula da karenka a ƙarshe kuma sai ya cinye namanka wa balaga umara radiyallahu an sai wannan magana sai isa wajen umar wato kaman ya raina umar kenan ya raina yaron umar ko kamar ya raina ki ne wa faitama la bi sayfihi yasa sai umar ya dauki takobin sa ya rataya yuridu tawajjuha ilai yana son bari ya je hadu da Abdullahi bin Ubay in ya so a yi ta ta kare fa anzalallahu ta'ala hadhihi al sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya kafirai za su yi ta faɗin maganganu domin su tada muku hankali saboda haka kada ku saurare su shine Allah ya ce kul ka faɗa musu lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani yaghfiru lillazina la yarjuna ayyam Allah su kauda kai ga barin waɗanda ba su yi imani da ranar takin alkiyama ba wannan kenan wa zakar alwahidi wa sa'alabi har ila yau manyan malaman marubuta na asbabun nuzul sun sake ambatawa an ibn abbas daga ainihin abdullahi dan abbas wa maimon bin mihran da ainihin maimon dan mihran sababan akar suka ce ga wani dalili dama aya guda ana iya samun dalilai masu yawa kamar yanzu a nan yadda aka samu dalilai guda biyu faƙala ya ce lamma nazala ta zihil aya lokacin da wannan aya ta sauka man zallazi yuridu Allah qardan hasana wane ne zai da Allah rance rance mai kyau qala yahudun bil madina aw yahudiyyun bil madina sai wani ba yahudi a birnin madina yace yuqalu lahu kinhas bin azura sai yace ihtaja Rabbu muhammad sai ce yanzu kan ubangijin Muhammad yana da bukata yana neman wani abu a taimake shi falamma sami'a umaru yayin da umar ya ji wannan bayani bi zalika ishtamala ala sayfihi wa kharaja fi talabihi sai ya ce ai wannan raini ne ya za a raina Allah saboda haka sai ya dauki takwabin sa ya ce wannan mutumi da ya faɗi wannan magana bari ya nemo shi a da a yanyi mazaje amma wani lokaci sai ka rasa wani dalili ne yake sa ƴan shi'a suke jin haushin umar ɗan kafa wani dalili ne suke jin haushin umar ɗan kafa wani dalili ne ƴan shi'a suke jin haushin burtai eh wani dalili ne ko suke jin haushin shugaban ƙasa buhari dama wani lokaci haka ne gamo da gamonta eh, in kana yin wani abu ana kyale ka to in ka yi yau ka tsallake gobe ka yi ka tsallake to jibi karka yadda ka yi tun da zamani juyi-juyi ne wani a zamaninsa in ka yi ka miƙe wani a zamaninsa in ka yi liƙe ka zai yi wallahi ba ka yi sa'a ba sai gefen ka ya shanye saboda tsabin liku Allah ya kyauta to shine Umar ya dauki ainihin wato takwabinsa yace bari ya je ya samu wannan bai hude kuma irin wannan ake so shi yasa ba za a raina musulunci ba eh, idan akwai ire-iren waɗannan jarumawa to ba yadda za a raina musulunci فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسا في ملائكة جبريل zai يسا منظر الله wa qala yace inna rabbaka yaqul lalle ka yana cewa qul lil ladina amanu ka fada ma wadanda suka yi imani yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah su kauda kai ko su yafe tsiren gwame, ga waɗanda ba sa son haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ba ta Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi talabi Umar, shi ne sai manzo Allah ya aika ya jiya ya nemo Umar. Falamma ja'a lokacin da umar ya zo kale ce ya umar za a faifaka ya ce ya kai umar ka ajiye takwabin kan abin da kai niyya kada ka je ka yi kala buɗan bakin umar kuma sai ya ce sadakta ya rasulallah ya ce ya manzon allah ka yi gaskiya don yadda na nemi takwabin nan duk inda na sami ki zan fille kansa in ya so duk abin da za a yayi kaga masu ƙaunar musulunci ba irin mu ba ya ce ashadu annaka yace na shaida kai din nan ursilta bil haqqi lalle an aiko ka da gaskiya thumma tala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al aya sannan sai annabi ya karanta wannan aya وللذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله فقال عمر شيني عمر يتي لا جرم حقا والذي bil بالحق yace babu makawa ko ba ko kwanto na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya wala yara algadaba fi wajhi aw wala yara algadaba fi wajhi to Allah ba zai sake ganin bace rai ko kuma damuwa fiskata ba ko wala yura algadabu fi wajhi ba za a sake ganin bace rai fiskata ba to abin da ya sa saboda ya ji dadi tunda kaga an ce qul lil ladzina amanu ko manzo Allah yace aje a kira Umar ka faɗa ma waɗanda suka yi imani saboda haka Umar yana daga cikin masu imani ko kaki ko kaso tunda annabi ya ce ya je a nemo shi kuma ya karanta masa aya waɗancan su kuma da umar ya je neman su to su kuma waɗannan su ne alladina la yarjuna ayyam Allah yasa duk wanda yake kaunan umar tsakani da Allah to yana cikin kullil ladina amanu duk wanda yake adawa da umar yake jin haushinsa shi kuma yana cikin yakfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah dama haka ne to don haka ay qul ayyuhan nabi abinda ake nufi shine ya kai wannan annabi ka faɗa musu lil mu'minin al musaddiqin ga mu'minai waɗanda suke gaggatawa billahi wa rasuli suke gaggata Allah da manzonsa wa'ifu wasfahu wa tahammalu ku yafe ku kauda kai ku yi haƙuri da aza ha'ula'il mushrikin cutarwan waɗannan mushrikai alladhina la na waqa'i Allah waɗanda ba sa jin tsoron abin da Allah yake aukarwa a duniya wa a azabe kuma ba sa jin tsoron nau'o'in azaban Allah da yake ba su gani ba liyajziya lahu ula'ikal mu'minin bima kasa fi domin Allah ta'ala ya saƙa ma waɗannan masu imani muminai kenan da abin da suka aikata a nan duniya min al'amalil hasana kyawawan ayyuka allati minha sabru ala azal kufa shine ayi hakuri bisa cutarwan kafirai kuma waɗannan kafirai ko a yau ko har gobe ko ba za su bar cutar da musulunci ba ba za su bari ba Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ba mu labari sai dai mu mu ci gaba da abin da za mu iya yi domin kare musulunci kuma a rinka yin addu'o'i amma kafirai ba za su ba cutar da musulunci ba sai dai duk makirce makircen da suke shiryawa to Allah tabaraka ta'ala yana maganin su ba inda suke zuwa kuma ba inda za su je tunda an dade ana ruwa amma kuma ƙasa tana shanyewa kuma yau ma an yi ruwa ƙasa za ta shanye gobe ma an yi za ta shanye jibi ma haka sannan menene yake gaba da jibi gata bayan gata fa citta bayan citta fa bayan citta ta fa eh bayan citta ta sai a ce citta ce a ƙara da wani da ma'ana koyaushe aka yi ruwa ƙasa za ta shanye shi yasa duk yadda aka cutar da musulunci musulunci zai shanye wannan cutarwa ko ba zai yi amfani ba amma kuma musulunci bai karantar da cewa a cutar da wanda ba musulmi ba bai ce a cutar da shi ba bai halarta ba saboda wanda ba musulmi ba ka zalunce shi ko kai masa keta ko kai masa mugunta musulunci bai yadda da wannan ba amma su kuma ba su ganewa ko ba su gane ba har yau su Allah ya sa su gane wannan kenan wa kazmil gaidi da kuma hadiye kushi wa atimalil makaruh da ɗaukan wato abin cutarwa na ƙyama watan kere ƙauman dalilin da ya sa Allah ya kawo ƙauman da na kera litazimi sha'anil mu'minin al-mazkurin domin a ambaci wato a ambaci sha'anin mu'minai waɗanda Allah ya ambace su kullin lazina amanu a ƙarƙashin lillazina amanu wa qawluhu la yarjuna ayyama Allah ay la yakhshawna mithla azabil umamil khaliya irin al'ummomin da azaban da aka yi wa al'ummomin da suka shuɗe to waɗannan mutane ba sa jin tsoron wannan azaban to ma'auda Allah ta'ala sa'an nan Allah ya ƙarin bayani annal na wal isa'a lalle da kyautatawa da munanawa ne alal muhsini wal to sakamakon yakan dawo kan wanda ya kyautata da wanda ya munana Jumana idan idan yi mai kyau za ka gani idan ka yi maras kyau za ka gani wannan aya ta dace da faɗin Allah ta'ala fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara shine man amila salihan wa li nafsi duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki to yayi domin kansa ne kuma Allah ta'ala zai baki sakamako da gidan aljanna wa man asaa fa alaiha duk wanda ya munana to wannan munin yana kansa kaga kenan a ƙarshe zai shiga gidan wuta shi yasa tun a nan duniya Allah ya kiryar da kai hanyoyi guda biyu wa hadainahu najidain hanyoyi guda biyu ko dai kai bi Allah ko ka bi shaydan idan ka bi Allah kana da gidan aljanna idan ka bi shaydan kana da gidan wuta shine fa amma man taga وآثر الحياة الدنيا فإن من فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى abin da ake magana kenan saboda haka in ka kyautata kai dan aljanna ne in ka munana kuma kai dan wuta ne Allah ya sauwake thumma ila rabbikum turja'un nan zuwa ga ubangijin ku mayar da ku ai man amila al'amala saliha duk wanda ya aiki na kwarai allati amara Allahu biha wanda Allah ya umurni wantaha amma naha an ko ya ya kauce wa abinda Allah ya hana miyagun ayyuka kenan to fali amila wannan yayi domin kansa saboda ran tashin kiyama kai zaka shiga aljanna kai kale zaka goge wuya ba zai yi ka ce abinci a ce cikin abincin ya shiga cikin mahaifinka ko matarka ko ɗanka ba in ka ce abinci kai kaɗai ne kamar yanzu a nan duniya ne in ka cika cikinka ka koshi cikinka ne kai kaɗai wani zai amfana ne ko kuma kana da ciki ne balle a ce ɗan taye amfana wannan sai mace mai ciki kenan ina fata an gane wannan kenan wa man ittarafa sayyati wal ma'asiya duk wanda ya aikata mummunan aiki da sako to fa'ala nafsihi jana to wannan yayi wa kansa ne kuma ta'uduna ila Allah yawmal qiyamah sa'annan dukkan ku za ku koma zuwa ga Allah da masu kyautatawa da masu munanawa faturaduna bi a'malikum alayhi za a bijiro da ku da ayyukan ku a gaban Allah fa yajziyakum alaiha sai Allah ya saka muku akan wannan khairaha wa sharraha mai kyau da mara kyau kamar yadda muka ambata da farko sai Allah ke ne walaqad ataina bani wa faddalnahum 'ala to anan kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai ambata mana muhimmancin da ya bada addini da yadda Allah ta'ala ya saukar da shari'u a karkashin addini. wani addini shine addinin musulunci domin duk addinin da mutum ya yi ba na musulunci ba Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karɓa masa ba wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan min wa huwa fil akhirati min idan ka ɗauki wani addini ba na musulunci ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba zai karba maka ba saboda haka wannan addini na musulunci akwai shari'u waɗanda yake babu takuri a ciki kuma shari'un nan idan mutane sun aikata wato za su samu annashuwa da sa'ada da ni'ima duniya da lahira to ke za a gwada mana muhimmancin haka Allah ta'ala sai ya fara da cewa Wala kada a taina bani Isra'ilal kitaba. Ya ce mun bada bani Isra'ila me muka basu littafi? Wani littafi kenan aka bada bani Isra'ila? Be littafin bani Isra'ila a taura da me kuma da linjila da me da zabura da me da so ko Ibrahim? A'a. ko Ibrahim to ai Allah ta'ala ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan muslima an yi yahudanci ne bani Isra'ila bayan Annabi Ibrahim a akai sai dai a ce kakansu kakansu Allah ta'ala ya baki littafin mai ya baki littafin suhufin Ibrahim a suhufin tunda banu isra'ila sun fito ne daga duriyar annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim ya haifi annabi isaqa annabi isaqa ya haifi annabi yaquba annabi yaquba shi kuma ya haifi wa banu isra'ila suka fito daga sa littafin annabi ibrahim ya riga su zuwa amma su kuma a su sai aka samu annabi musa ya zo da littafin at taura sannan kuma aka samu annabi dawud ya zo da littafin zabura aka samu annabi isa ya zo da littafin Minjila sannan kuma daga baya suka yi suka barbazu aka samu larabawa su kuma aka samu annabi muhammad ya zo da littafin alkur'ani amma kur'anin sai aka ce bai shafi larabawa kawai ba ya shafi duk duniya ne domin saboda musulunci ya shafi duniya ne gaba daya ba don haka ba da ba za mu karanta kur'anin nan ba tunda yaren larabci ne ba yaren mu ba amma saboda musulunci ya haɗa mu larabci ya zama yaren mu kuma shine babban yare shi yasa ake karantawa cikin larabci a fassara wato da yaren mutane domin su fahimta kuma masu karanta da kansu ba sa bukatan fassara wanda suka iya wanda suke fahimtar menene ayoyin suke magana kai don haka ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب Allah ya ce mun ba da banu Isra'ila littafi wal hukuma da ainihin hukunci menene hukunci Allah ya ba su wato fahimta shine alhukuma. hukuma wan nubuwata ga annabci da manzanci wa razaqnahum min at kuma mun azurta su daga abubuwa masu daɗi da yawa wa faddalnahum ala al kuma Allah ta'ala ya ce mun fifita su a bisa halittun duniya wa atainahum maganan bata kare ba وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Allah ta'ala ya ce wa atainahum bayyinatin min al'amri kuma mun ba su wato bayanai masu gamsarwa min al'amri daga ainihin al'amari kowane al'amari Allah ta'ala ya saukar musu da bayani dalla-dalla a kansa to abubuwa guda nawa kenan walaqad ataina bani isra'ila kitaba wal hukma wan nubuwata wa razaqnahum min وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر أبو بوانا guda shida don akwai bambanci tsakanin arziki da falala wa faddalnahum alal alamin lalle a zamanin Allah ya fifita su fiye da sauran halittun duniya Asali ma a lissafi da aka yi na annabawa da manzanni bani isra'ila annabawan bani isra'ila da manzanni sun fi yawa a duniya shine wa faddalnahum alal alamin sannan wa razaqnahum min at-tayyibat kuma Allah ta'ala ya azurta su da abubuwa masu daɗi wannan ma daraja ce ta musamman saboda akwai waɗansu da aka yi ta takura su abu kaza haramun ne abu kaza haramun ne amma da bani isra'ila suka zo sai aka ce duk waɗannan halal ne to mu ma kamar namu ne idan ka dubi abubuwan da Allah ya haramta ba su da yawa abubuwan da Allah ya halatta mana sun fi yawa idan aka ce ka lissafa abubuwan da Allah ya halatta maka ba za ka iya lissafawa ba amma kuma abubuwan da Allah ya haramta maka za ka iya lissafawa misali menene haramun giya haramun ne to idan ka kwatanta percentage ɗin ruwan giya a duniya zai ɗauki kamar nawa ne ɗaya bisa ɗari ba mamaki ma ba zai kai ɗaya bisa ɗari na ruwan duniya ba to duk casa'in da tara ɗin nan ka shanye su ne da za ka je wancan kashi ɗayan ka gama shanye waɗannan ne to sai na biyu sai me sai naman alade naman alade wannan alade haramun ne to idan ka duba cin da alade da tunkiya wani nama ne bi daɗi tumaki sun kare ne kai da alade da bunsuru wani namansa ne bi daɗi to su bunsuran sun kare ne sannan kuma ga shanu nan su ma birjik bila adadin ga raƙuma nan kai idan ma baka son ka ci wannan nama ga kaji wanda idan ka je ka sayo koyi cikin sati biyu ko sati uku za ka samu kaji ainihin birjik ga agwagi ga zabi ga talo-talo kai in baka ma bukatan wannan saboda mai koya yawa ga kifaye nan masu tukos da masu laushi duk wanda ka zaɓa yanzu ma a duniya an samu akwai waɗansu ‘ya'yan itace waɗanda ko shuka su ake yi ko fita suke yi a wata ƙasa wanda in dai kana son ka ci wato baka sha'awan ka ci nama to sai ka ci waɗancan saboda su sun fi lafiya saboda nama in ka ci da yawa zai iya zama maka illa to waɗannan tsirran su amfaninsu tamkan nama ne ma ko ma sun fi wato sun fi nama amfani kuma idan ka ci yadda ka san nama haka za ka ji za ka samu ci gaba a duniya to don haka alade kaga haramun ne shi kaɗansa aka haramta to sai wani nama kuma sai jaki eh, eh sai jaki to shi ma naman jaki damuwa ne shanu sun kare ne da zaka je kan jaki to sai naman me sai kare caɗi mummunan abu kenan wanda aka ce yawun sama bala'i ne to akwai wani nama bayan wannan mai yiwa wani ya ce maciji akwai kasashen da suke cin macizai eh to nan ma ana ce idan aka cire dafin don haka cire dafin sai dai a nan ana ce ina jin ko sai dai garin garinku ne yake ce eh don saboda me saboda ba mu taki muka samu ana cin macizai ba shi yasa a yanayin yadda muke idan mutum yana cin maciji za a gaishe haka wato wani iri eh, kwarai da gaske inda mutum yana cin naman maciji za ka gaishe wani iri haka ai kamar naman biri ne da na gogo in mutum yana ce haka za ka ganshi wani galau-galau Allah kyauta to idan da za ka yi lissafin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta za ka iya lissafin su kakka gaba daya saboda ba su da yawa amma abubuwan da Allah ya halatta wallahi baka yi ba ya sa ma malamai suke kawo wannan aya sai bayani wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ni'iman da Allah ta'ala ya maka kace zaka yi lissafi ba zaka iya kididdigewa ba saboda haka kiyaye wannan sannan Allah ya ba su littafi su waɗannan kuma ya ba su fahimta sannan ya ba su annabci wani abin mamaki fa maktalahu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu bagayan bainahum ba su yi sabani ba sai bayan da ilimi ya je musu saboda tsaban zalunci a tsakanin su ai fa ma wa qala ikhtilafu bainahum fi amri din ba samu sabani cikin al'amarin addini ba illa ba'da al-ilmi bi haqiqatil hali ko a yanzu idan ka duba saboda ilimi yayi yawa ke yasa ake samun sabani amma da da babu ilimi mai zurfi to zai wahala ka samu sabani mai yawa amma yanzu an yi karatu da waɗanda suka yi domin Allah da wanda suka yi domin shaidan yasa kullum ana samun rigima a tsakani kowa ma yana son a ce fatawansa za a dauka kowa ma yana son a ce shine to shi yasa ake ta samun rudani Allah ya kyauta wa ba'da qiyamil hujjati alaihim kuma bayan Allah ya tsayar musu da hujja hubban li ri'asa saboda son shugabanci wa adawatan wa hasadan wa inada da kuma adawa da hasada da menene eh yasa zaka kowa yanzu shi ma kowa ma dokta ne amma da dama ba don Allah yake yi ba kwarai da gaske kowa ma dokta ne dokta wane dokta wane dokta wane amma dai in ka je ka duba za ka samu hubban liri'asa ko dai son shugabanci wa adawatan ko saboda adawa wa hasadan ko saboda hasada wa inadan ko saboda taurin kai wa bagayan minhum ala ba'dihim ba'da eh dama shine maganar kawai Allah ya kyauta wannan ɗabi'a ce ta Yahudawa dalilin da ya sa ake ta samun saɓani kenan sai da ilimi ya zo amma kuma ilimin ba don Allah ba shine mushkilan wal khilafu fil akiya ya zan aka samu sabani karke aka rasa wa zai yanke hukunci to waye mai yanke hukuncin a karke ne Allah Ya sa Allah ta'ala ya ce inna rabbaka lalle ubangijinka yaqdi bainahum yawm al-qiyama Allah zai hukunci tsakanin ranar takin alkiyama fi ma kanu fihi cikin abin da suka kasance suna sabani saboda haka muka je lahira dukan mu doktocin nan Allah ya hukunci tsakanin mu sai kowa ya bayani Allah ya rufa mana asiri ai inna Allah sayafsilu bainahum Lallai Allah zai rabe tsakanin su bi hukmihi al da hukuncinsa na adalci ranar takin alkiyama fi maktalafo fihi min amri din cikin abin da suka yi saɓani na al'amarin addini wanda bai kai a yi saɓani a kansa ba fa jazi al-muhsina bi ihsani sai dai fa Allah yana kan bakansa duk wanda ya kyautata to za a kyautata masa wal muti'a bi isa'atihi wanda ya munana shi ma za a munana masa wa yubayyin al-muhiqqa min al-mubtil kuma Allah zai yi bayani mai gaskiya da marar gaskiya wa fi hadha tahzirun lil ummati al islamiyya mala yace wannan fa ana mana gargadi ne amma kuma Allah ya shimfiɗa ne dun ya gwada waɗancan sun samu sabani to ku da kawo muku shari'a kada ku yi sabani amma already a riga an yi a riga an yi Allah ya tawake mai Allah yake thumma ja'alnaka ala shari'a thumma ja'alnaka ala shari'atin الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الدين دكك كي يا كي النبي الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم addini ne daga wajen Allah shari'a ce daga wajen Allah Allah ya amince da wannan kar ka yadda ka canza wadancan mutane da aka ambata maka su ma haka Allah ya zaɓe su ya fifita su to kai ma Allah ya zaɓe ka ya fifita ka Shi shine summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri Sa'an sa'annan muka sanya ka bisa shari'a a cikin al'amari fattabi'ha saboda haka ka bi abinda muka baka ba ruwanka da abinda ka ba da waɗancan. amma su ma Allah ya ba su matsayi a zamaninsu, yanzu kuma zamanin ka ne wala tattabi ahwa alladhina la wato kada ka bi hanyoyin waɗanda yake jahilai ne ba su da ilimi tunda kai Allah ya baka ba san Allah ya baka ba ko ba su fahimta ba to kada ka saurare su ay thumma ja'alnaka ya muhammad ala tariqatin wa minhajin min amri din ya kai annabi muhammad lalle mun sanya ka bisa hanya da manhaji na al'amarin addini tsayayye yuwassiluka ila alhaq wanda zai kai ka zuwa ga gaskiya fatabi ma uhiya ilayka min rabbik saboda ka kabi abinda aka yi maka wahayi zuwa gare ka daga wajen ubangijinka wa amal bi aqamin shari'atika al-mu'ayyada kuma kai aiki da shari'anka wanda aka karfafa al-mu'ayyada bil adillati al-wadihati fi wato wanda aka karfafa da dalilai masu yawa shi yasa duk wani aiki a cikin musulunci ko dai ka samu hujja cikin qur'ani ko ka samu hujja cikin ingantaccen hadisin annabi ko kuma ka samu hujja cikin ijma'i malamai shi yasa wani lokaci ma kiyasi yakan shigo idan an samu mutum mai ilimi ya yi kiyasi bisa dace to sai ya yi aiki da wannan ba zai taɓa yiwuwa ka samu wani aiki a cikin musulunci wanda yake babu hujja a kansa ba haka kawai ake aikatawa ba zai yiwu ba dole kowane abu akwai dalili sannan akwai manufa akwai kuma amfaninsa akwai result ɗin da ake so a cimma ya za aka ce wa manzon Allah ya bi hanyar Allah ya aiki da hukunce-hukunce da shari'a wala tattabi ma la hujjata kada ka kuskura ka bi abin da babu hujja a kai mina hawa al-juhal na ainihin wato son zuciya na jahilai al-mushriki na mushrikai alladhina la ya'lamuna tauhid Allah waɗanda yake ba su san tauhidin Allah ba wa a huli ibade? kuma ba su san shari'un Allah ga bayinsa ba wa hum kuffaru musamman ma su ne kafiran quraishawa wa man wafaqahum da duk wanda ya goyi bayan su qala al qalabi imam al-kalabi yace inna ru'asa'i quraish lalle shugabannin quraishawa a da qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa bi makkah sun ce wa annabi a lokacin da yake makka suka ce irji ila millati aba'i suka ce ka koma addinin iyayenka da kakanni ka bar wannan wannan sabon abu ne ka koma addinin iyaye da kakanni wa hum kanu lalle su sun kasance afdala minka wa afan ai sun sun fika ainihin falala da daraja a wajen Allah kuma sun fika shekaru saboda haka sun fika experience kenan na rayuwa fa zajarahu Allah ta'ala shine Allah ya masa gargadi an zalika gabarin haka bi qawlihi wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun kada ka bi son zuciyan waɗanda yake su jahilai ne ba su san me ake ciki ba al'aya law milta ila adyanihim al da da zaka karkata zuwa ga addinin su gurbatacce to la sirta mustahiqqan lil azab wallahi da ka kasance wanda ka cancanci a maka azaba wannan fa magana ne da manzon Allah to balle kai wa hum la yaqdiruna ala daf'ihi an kuma lokacin da za a maka azaba su waɗanda suke cewa ka bi addinin iyayenka da kakanninka ba za su iya tsare ka daga azaban Allah ba to kaga babu amfani kai musu biyayya eh za ka yi biyayya ne wa mutumin da zai iya taimakon ka wani zai ce kar ka yi kaza to ko an zo za a wulakanta ka shi zai kare ka to sai kai masa biyayya to amma wanda ba zai iya kare ka da komai ba yauke za ka yi masa biyayya balle ma hasale abin da yake maka umarni da ki shirme ne kai kafin shi ilimi kafin shi fahimta to me yasa zaka sake ilimi ka kama jahilci ba zai yiwu ba wa illatan nahyi an ittiba'i hawaihim hiya ma qala ta'ala innahum innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a wa inna الظالمين بعدهم أولياء بعد والله ولي للمتقين دليل ده يسا الله تعالى يتي ولا تتبع kada ka kuskura ka bi ko da yake wannan aya fa ta hala abubuwa guda biyu ta ce abi ta ce kara bi wanne za a ɗauka eh ta ce abi ta ce kara bi an gane maganan menene Allah tabaraka wa ta'ala ya ce manzon Allah ya bi shari'a fatabiha a shari'a saboda haɗin nan zai koma kan shari'a sannan sai ya ce to kar ya bi menene kada ya bi a hawa to wani a cikin ilimin balaga akwai abin da ake kiransa an ce kai an ce kar kai kalmomi ne guda biyu fattabi'iha wala tattabi kuma a waje guda menene ake sa ilimin balaga musamman waɗanda suke karanta larabci mai zurfi dama su ne ake son su yi bincike akan wannan don su fahimta yana daga cikin gagarba dokin alkur'ani an ce ka yi abinda aka ce ka yi daban ne sai kuma the same aya aka ce kar ka yi hasali ma a wuri guda fattabi'iha wala tattabi'a hawa na la ya'lamun wannan kenan to me yasa aka ce manzo Allah ya bi shari'a kada ya kuskura ya bi son zuciyan waɗanda yake jahilai ne saboda innahum su din nan la yuqnu anka min Allah shay'a wallahi ba za su iya wadatar da kai gabarin Allah da komai ba ba za su iya kare ka daga azaban Allah da komai ba ba za su iya jawo maka amfani daga wajen Allah da komai ba shine innahum la yuqnu ka min Allah shay'a lan ba ma la ba ko lamba len ba za su taɓa yugunu an ka min Allah sannan kuma shay'an na kira bayan me bayan an kore magana wanda yake gwada cewa wato komi karancin abu ba za su iya yi ba inna haula il mushrikin al jahala waɗannan mushrikai jahilai la yarfa'u an min Allah shay'a ba za su iya tunkuɗe maka komai daga azaban Allah ba aradahu bika in ittaba'ta ahwa'ahum wanda Allah ta'ala idan yayi niyyar zai maka azaba ko yayi nufin zai maka azaba saboda ka bi son zuciyar waɗancan mutane to fa ba za su iya kare ka ba ka kiyaye wannan wa inna zalimina kuma lalle waɗannan su azzalumai ne kar ka saurare su su azzalumai da kake gani ba aduhum awliya qubalin sakin su fa masu goyon bayan saki ne Ya za duk wanda ya zo ya haɗu da azzalimi shi azzalimi ne sai ga sun yi abota dama alqulubu junudun mujannada duk wanda ka gansu abotansu ya zama ɗaya koyaushe suna nan ba abin da yake raba su sai bacci to shi kenan idan kana son kai bincike akan wancan ka bincike ɗayan ɗan uwansa idan wancan ɗan zuƙa ne to ɗayan ma ɗan zuƙa ne idan manemin mata ne to ɗayan ma manemin mata ne in kuwa halinsu ba ɗaya ba ne to wata rana za a je ku wani zai iya ce wane zai ce wane abokina ne ai mun ga kullum kuna tare eh amma ba shi ɗan taba ne ni fa ba na kan taba eh zai fito fili ya fada ko shi yana abu kaza amma ni fa kullum fada muke rufi akan abu kaza ba na goyon baya amma in kaga mutane sun haɗu daman waje guda ba abin da yake raba su sai bacci to aqidan su ɗaya ne manufan su ɗaya ne kaga kenan idan aljanna ne ma za su je tare za su je in ma jahannama ne tare za su je Allah ya kauta lalle azalumai ba'dhum awliya ubad sakin su masoyan saki ne duk wanda yake zalunci yana son dan uwansa mai zalunci duk wanda yake da gaskiya yana son dan uwansa mai gaskiya wallahu waliyul muttaqin Allah kuma kine waliyin masu tsoron Allah saboda haka karka damu ko da duk mutane sun kika idan kai mai tsoron Allah ne kana kyautata aikinka kana biyayya wa Allah kana aiki da shari'a ba ka bin son zuciya to Allah ta'ala shine waliyinka Allahu waliyul ladina amanu يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات daman bambanci kenan duk wanda yace zai taba ka to zai taba Allah kuma wanda zai yaki da Allah ba zai iya ba eh kowane ne ki ba zai iya yaki da Allah ba to shi yasa ko da duk duniyar nan za su ki Allah kai kadai za ka yi biyayya wa Allah ana tsangwaman ka to kai hakuri to wannan ana faɗa ne wa manzon Allah kada ya saurari waɗancan mutane Allah ya baki daraja na alkur'ani Allah ya baki martaba da addinin musulunci sannan Allah ya girmama shi da annabci da manzanci to duk abin da aka faɗa masa gaskiya ne ya dauki nasa ya aiki da shi kada ya saurari na waɗancan mutane sai Allah ce ni hadha basairu lin wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun thumma bayyana Allah ta'ala sa'an sai Allah ya bayanin fadal al-Qur'an daim khalid darajan alkur'ani wanda yake alkur'anin nan da dawwamamme ne idan ka ji an wayi gari an ɗauko alkur'ani an rasa rubutun kur'ani ba ga komai ba to abin da ya rage a yi takin duniya kadan ne eh inda ka bude alkur'ani ka babu rubutu to sai ka shafa abin da ke kanka eh, sai ka dogara da abin da ka haddace in ka haddace komai ba kuma shi kenan amma alkur'ani dawwamamme ne mujiza ce mai dawwama kuma har ranar takin alkiyama alkur'ani zai yi amfani shi yasa ka yi kokari ka haddace abin da za ka iya haddacewa ciki a ranar takin alkiyama alkur'ani zai amfane ka shine Allah tabaraka ta'ala ya mana karin bayani akan Qur'ani yace haza lalle wannan littafi ko wannan Qur'ani basairu linnasi basirori ne ga mutane shi yasa zai wahala je ka karanta Qur'ani ka san abin da ke cikin Qur'ani amma ce baka da basira yana da wahala shi yasa za ga masu tafsirai Allah tabaraka wataala yana ba su hikimomi iri daban-daban ko da aya ce za a yi ta maimaita ta sai ga yawa daya awa biyu ana maimaita aya guda daya ana fassaranta bai kare ba sai dai lokaci ya kare shine sa irulin nasi in kana son ka samu basira mai kaifi ko basira mai yawa to ka rike shi yasa kai injiniya ne ka haddace qur'ani ka san fasaran qur'ani kai likita ne ka haddace qur'ani ka san fasaran qur'ani kai malamin primary ne ko na secondary school sai eh, ka san qur'ani ko ka haddace qur'ani ka san fasaran qur'ani ko kai dan kasuwa ne ka haddace qur'ani ka san fasaran qur'ani ko kai dan siyasa ne ka haddace qur'ani ka san fassarar qur'ani ko kai ainihin basarake ne ka haddace qur'ani ka san fassarar qur'ani to wallahi zaka samu basiru masu yawa in ba za a halaka da wanda bai haddace qur'ani ba bai san fassarar qur'ani ba ba za ku taba zama wa ba to don haka haza basairu linnasi basirori ne ga mutane saboda yan kana karantawa to ka rinka samun basira iri daban-daban saboda abin da Qur'ani ya kunsa wa hudan sannan kuma ga shirya alqur'ani ne zaka samu shirya a ciki babu bata cikin qur'ani ko manyan matsafa da suke amfani da qur'ani su yi tsafi wannan lalacewa ne shedan ne ya jagula musu lissafi shi yasa kuma Allah ta'ala ya gwada ba su da rabo ko da an je lahira wala kad alimu laman ishtarahu kuma lahu fil akhirati min qala su sun fani to saboda ba su da rabo amma dai Allah ya kaddara su din nan sun fito a layin musulunci ko sun haddace Qur'anin ko sun iya karatun Qur'anin ko sun san Qur'anin amma kuma suna tsafi da Qur'anin wannan ba su da rabo a lahira amma alqur'ani da kake ganin sa shirya ne to gashi yanzu muna fassara muna yin bayani za ga abubuwa ne na shirya wa rahma sannan kuma alqur'ani rahama ne ni dai na sani da dama daga cikin mutane idan damuwa ta bugo su ina suke komawa Qur'ani wani ma fatihan da ya haddace ne zai ta maimaitawa kaga ya rike tarbi yana ta abin nan yana ta karatu ba zai ya fili ba don kar ku gano shi amma fatiha ne ko kulhuwa anan ya tsaya sai ya ta maimaitawa to ko da wannan din ne ba abin rainawa ba ne a dalilin wannan sai Allah ya taimake ka rahama alkur'ani rahama ne kuma saboda alkur'ani yana tsakaninmu muna karantawa muna fassarawa shi yasa Allah ta'ala ya mana rahama bai halakar da mu ba wallahi kun san da tattalin arzikin nan wato da ya murkusa mu da mutane sai dai a rinka ganin gawawakin su amma da aka mai wuce yanzu kowa ya fara dawowa cikin hayyacinsa eh in ma kana kukan talauci kai kake yin noma idan kana kukan talauci kai kake yin kiwo idan kana kukan talauci kai kake yin kasuwanci idan kana kukan talauci kai kake yin sana'a saboda ka zauna haka kawai ka ce Allah ya azurta ka ko cikin ka ya cika ƙarya kake yi faqad alimta anna sama'a la tumtiru sahaban wala fidda wala ta'ama sama ba ta ruwan kuli sannan sama ba ta ruwan abinci sai ka taki ka nema idan ka taki ka nema kuma wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya rufa maka asiri ya za duk wanda ka je yana kuka ya yi fafutuka ya rasa a bai yi fafutukan yadda ya kamata ba ne wani lokaci kuma za a ga mutum ya zo ya yi aurensa na farko in ka bincika ka samu auren da ya yi na farko lokacin da ya zo yana nema haka kawai da gangan ya rikice sai a masa aure bai kai lokacin da ya kamata ya auren ba mutane da yawa ana samun haka domin akwai lokacin da ya kamata a ce ka yi auren ka hango abin da zai biyo bayan auren amma kawai sai ya rikice rana tsaka a masa aure to an maka auren kuma ka zo shekara ɗaya shekara biyu matan ta haihu kuma ba kai sa'a ba ya biyu za a haifa maka haihuwan farko sannan shekaru uku an yaye su haihuwa na biyu ma ya biyu haihuwa na uku ma ‘ya'ya biyu kuma a ɗaya gefen bayan mutum ya je ya auro wannan matan ana kwana biyu sai ce akwai wata tsohuwar budurwansa sun ɓata da saurayin sai ya shiga zuwa Nan kwana biyu sai a ce kawo sadaki kawai ba sai ka yi kaya ba ya sake jibgowa sannan kuma ka ji ya fita ya je nema yana ce wallahi haka muka kwana da yunwa kai ka kwanar da kanka da yunwa don kai ka jawo kamata ya kabi matakai akwai abin da ya kamata mutum ya kokari ya kiyaye kwarai da gaske mutane suna ɗiban abin da ya fi ƙarfinsu, sannan kuma su zo suna ta kuka saboda tsabar rashin godiyan Allah subhanahu wa ta'ala amma alkur'ani da muke gani rahama ne gare mu da kuma al'ummomin duniya gaba ɗaya liƙaumi yukinun musamman ma mutane masu sakankancewa saboda haka alkur'ani ya haɗa waɗannan sifofi ba fa'iru linnasi وهدى ورحمة لقوم يوقنون ga mutane masu sakankancewa masu imani mai ƙarfi kenan wanda imanin su ya kai inna na saboda haka wannan alkur'ani da kuke gani shari'u ne na Allah kuma Allah ta'ala ya ba mu shine ko ya ba mu shari'un nan ne domin ya daidaita mana al'amura shi yasa ya ba mu shari'u na alkur'ani a karkashin ainihin addinin musulunci to duk wanda ya bi musulunci ya kubuta wanda ya rike qur'ani ya kubuta wanda ya kiyaye dokokin Allah ya kubuta amma duk wanda bai bi waɗannan ba shi kuma yayi hasara duniya da lafiya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ما خبره خلاص